bismillahir rahmanir rahim har yau dai muna muna kisan annabi adam alaihi salam wannan littafi na kisasul qur'an na abu aziz wancan mako mun kammala inda annabi adam alaihi salam Allah ya sanar da shi sunaye kullaha haka ne ko mm, wa allama adam al asma'a kullaha malam yayi mana bayanin mataki na gaba bayan annabi adam an nuna mashi zurriyan shi gabaki daya an shafi doron bayan shi duka mun duro duniya mun dauki alkawari da Allah cewa za mu bauta mashi aka maida mu jikin shi daga nan sai mataki na gaba aka sanar da shi sunan komi tunda zai rayu halifa ne doron kasa aka sanar da shi sunan komi a hadisi ma aka yazo wa allamaka asma'a kullu shay to mun tattauna akan wannan yau za mu tashi mataki na gaba bayan an sanar da shi sunan komi an tattauna da mala'iku kuma ya nuna yana gaba da su ya fi su ilimi almala'ikatu tasjudu li adama wa iblisu rufudu sai aka umarci mala'iku su yi sujada ga annabi adam amma shi iblis bayan an umarce su yarfudu sai ya ke. wa ba'da haka takrimul mubarak bayan wannan karamci mai albarka domin Allah ya sanar da kai karatu ai karamci ne daga Allah Allah ne ga dama bayan wannan karamci mai albarka li abina adam ga babanmu annabi adam sadara amru al'ilahi umarnin mahalicinmu sai ya gangaro ya gangaro lil mala'ikati ga mala'iku bisu judi li adama akan su yi sujada ga annabi adam alaihi salam wa ta ala’ala ya ce wa idh lil mala'ika wa lil mala'ika tuna lokacin da muka ce wa mala'iku usjudu li adam duk a durkusa a yi sujada ga annabi adam fasajadu duk suka faɗi suka yi sujada illa Iblis sai iblis kana min aljinni Allah ya ce dama can yana daga cikin aljanu ka an amri rabbi ya fasikanci daga al'amaru daga umarnin mahalicinsa yi fasikanci daga wannan umarni wato yake kenan ya kangare ma wannan umarni al'aya wannan aya cikin sufi kafi take aya ta 50 واختلف mufassiruna malaman tafsiri sun yi saɓani fi sujudul mala'ikati li adama game da yanayin sujadan mala'iku ga annabi adam ala akan zantuttuka daban-daban faƙala ƙaunin wasu suka ce kana sujudul mala'ikati li adam sujudan ala haƙiƙati sujadan da aka ce mala'iku su yi annabi adam sujada ne na haƙiƙa wato a sanya goshi da hanci a ƙasa a sanya shimfiɗa tafuka ne da yatsun hannu su kalli alƙibla a sanya gwiwa a kafe ƙafa yan yatsun kafa su kalli alƙibla irin dai yadda ake sujada ga Allah subhanahu wataala sujada ne akan gabobin nan guda bakwai goshi da hanci ɗaya tafuka dama da hagu uku gwiwa dama da hagu biyar sannan in yatsun kafa a kafe su suma yatsun su kalli alƙibla irin wannan sujada Allah hakikati irin shi aka ce su yi kuma din shi suka yi wa qala qaumu suka ce bal kana sujudu lillahi azza wa jal wa adama qiblati qiblatin fihi suka ce eh sujada ce akai irin ta yi amma an sanya annabi adam ne alqibla Allah ne aka yi mawa ba shi ake nufi ba Ta tawilin bai kamar yanzu misali in ka je za ka in za mu sallah yanzu ina muke kallon alƙibla ba ba ka'aba muke kallon alƙibla ba to ka'aba muke bauta mawa mm-hmm. to kawai haka annabi Adam ya kasance alƙibla ne na sujada ga Allah subhanahu wataala wannan shine fassara ta biyu ai wasu wawaye suna ganin kaman mu ma duk goma kan muke bauta ma kaman fasto haka yace mun yace kai addinin nan fa duka ba wani addinin gaskiya kawai dai neman kuɗi ake mu ma inda muka sa gunki a gaba kuma ai ina Allah yake daki kuke bauta ma. Allah ya sauke wa qala akharuna wasu suka ce al muradu bis sujudi abinda ake nufi da sujada al khudu'u kankan da kai lal'in hina'i ba sulmiyawa ba wa wadda uljab'a alal al'ardi da sanya fuska a do ƙasa kasa ba ba shi ake nufi ba an gane mamanci kudu kawai kankan da kai aka yi wato sun durkusar da kansu ne haka ba wai sun shimfiɗa goshi da hanci ba ne a ƙasa da sunan sujada warajjaha alfakhru arrazi alfakhru arrazi yarin jayar fi tafsirihi a tafsirinsa alƙaulu al'awwalu zancen farko waƙawahu kai ya kawo wasu asarori ma wanda ya ƙarfafa ra'ayin farko na cewa sujada aka yi akan gaɓoɓi bakwai kuma ba Allah ne aka yi mawawa alkibla alƙibla ba a'a haka aka yi sujadan aka gaishe shi wa da'afa ma siwahu duk abin ba wannan ba ya raunana shi wa annas sujuda fakhru razi yace kai wannan sujudan fa kana jaizan ai dama halas ne lil makhluqina ga abun halitta ila asir rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa lokacin da manzo Allah ya zo da manzo Allah ne ya zo aka dakatar amma wannan sujudan dama can akwai ta idan aka zo gaishe da wanda ake ga ya isa faduwa ake a sa goshi a ƙasa sosai a mai sujada kaga jahiliya kenan ita ce har yanzu ake samun ta a wasu addinai da dama ai ba wai magana a cikin musulmi a samu wanda suka karkace ba akwai addinai da dama wanda yake haka aka ba ga babba za a kai goshi zuwa ƙasa sai an kai goshi ga ƙasa sosai an sa shi ko da dai ba a yi shi da kaifiyin namu a ce an kafe an sa a yatsu an sa kaza an sa kaza an shirya kaza ba amma dai za a kai goshi zuwa ga ƙasa saboda haka malam ya ce wannan haka ne in ji shi fakharur razi zuwa lokacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka hana wa hadha qaulul akthar kuma kaga wannan magana infarul razi shine magana mafi yawan malaman tafsiri eh, kama qala al imam al qurtubi kamar inda imam al qurtubi yace fi tafsiri ya tafsirin sa thumma harrama da can ana yi sai aka haramta kaga kenan dan an ce yi su ayi sujudan haka ne sujudan aka yi ta wa qala sallallahu alaihi wa sallam har manzon Allah yake cewa wajen haramtawa law amartu shay'an an yasjuda li shay'in inda zan umurci wani abu yayi ma wani abu sujada la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha da sai na ce idan miji ya dawo gida ko zai fita gida mace ta faɗi gaban shi ta sa goshi a ƙasa ta mai sujada saboda girman haƙƙin shi da nauyin da ke kai kan shi nata da na gidan gabaki gida. kamar yana nufar a kwanakin baya ina tausayin mata su yanzu ko laifin daga namu ne kwata-kwata mace wai za ta yi aure tana gidan mijinta wai ka ganta tana cewa ita bata san makin da za ta yi ba ba ma amfanin zaman ta mata ba suna faɗa wannan kalmomin kuna ji kuma wani kuma shi zai aurar da ɗan ko kanwan ya ce to zama mai take mai amfanin ma zaman ta me za ta yi a gidan ba aiki ne a gidan shi sa ga matan nan ba sa kami ba abin suke ta wanke kayan kashin 'ya'yanta ba ta iya ba sai dai ku cuce ku cuci kanku a sawo a zo kayan pampas a sa a liƙe kashin a liƙe duwawun ya rinka zama da guba guban da ke da Allah ku samu likitoci guban da ke cikin dugun kashi daya zai kirgu cututtukan da ke cikin dugun kashi daya zai kirgu in mace ce ya koma cikin farjinta tun tana ai karama ta samu matsala Karatu ne muka yi makon da ya wuce ba ta da lokacin kaza ba ta lokacin wanke kayan ta ba ta lokacin sallah ba ta lokacin kame ka sa kafa ka fita maimakon ta koma daki tana karatun Qur'ani tana maka addu'a Allah ta muke ka ba za ta iya ba ba ta bata san aikin da za ta yi ba a gidan ai ba ta da aiki Allah ya sauke in ka zo matan kirki suna ba 'ya'yansu abinci ne 'ya'yansu na cin abinci suna cewa ku yi addu'a ga mijinku ga mahaifinku Allah ya ƙara mushi na halas, Allah ya taimake shi ita ta ci ta yi muku godiya yanzu ku ka ba mace abu wai ba ta da abin yi ta mare na gidan wancan ba kaza ake ci ba ɗakin wancan ba kaza ne ɗakin wani ma ba kaza wannan musiba ina za a je wa yan ina aka ka wace hanya aka kama ni wai ka zo gidan ma baka samu ko sisi ba hankalinka a tashe ta taimake ka da kura da ruwa ne ka sha ma fureja ya sauka tunda baka zo da kuma ba ma ruwanta da kai ka kawo ma ka aji an ce ba zai isa ba ko kai ka kawo ne ka ce gashi zai isa ka yi tambayin isa ko rashin isa ka kawo ne kawai ka ce gashi a dafa inda ka yi tambaya zai isa to ka gani ne an sake zai taso ko a tana iya daga tun zo ne za a raba shi in ji za ka dafa da kanka to shi kenan ka kuma ka sa gajeren doya amma za ya ce a taimaka Allah ya sauyi ke in haƙƙin da ke hidiman da ake bukata mace ta yi a gidanta ba karamin hidima ba ce kuma wannan hoton a gaban za sallallahu aka samu wannan hoton manzo sallallahu alaihi na na Fatima fa ɗauko ruwa mijinta ke yi har haƙarƙarin shi ya ansa in ya zo ya aje a ƙofar gida ta shiga da shi aka yaƙi aka samo bayi ta zaga ta roƙe shi a taimaka musu da bawa ɗaya ta samu sauƙin aiki hannunta ya fashe saboda nika alkama manzo Allah ya ce ba zai bayar ba ce ba zai ba ba zai bayar ba su rika karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar gari ya ba su wasu azkar ce su je su ta yi ta zauna haka na haka ta rayu aka tambaye ta me fiye yin arzikin ƴa mace ta ce fiye arzikin iya mace tana ɗakin ta ba ta ganin maza maza ba su ganin ta ita ce wannan mafi arziki a cikin mata duk wanda ba wannan ba ba ta da kami in kana neman matalauciya a cikin mata ita ce mai ganin maza maza na ganin ta talauci ya gama fada ma wannan mata ta gama fada ma wai wannan shine mafita wai ba da abin yi ni dole kalmar da ta dame ni ba da aikin yi mata aure fa ga 'yan mata nan ɗaruruwa suna neman mijin ma ya gagara da leshinsu da kaumi da sa turarensu da kaumi da arzikinsu da kaumi da iliminsu da kaumi da asalinsu da kaumi da danginsu da kaumi amma ba su samu kowa ba a yau amma wanda ta samu tana ganin wai meye amfanin zaman ta a ɗakin miji ba ta yawo ƙwala al-imam kultu, kultu qultu wa hadha sujudu al-manhiyu anhu wannan sujudan da aka hana kada ta kaza hu juhalul mutasawwifa jahilai daga cikin masu sufanci sun rike shi adatan al'ada fi sima'ihim a cikin jin su wa inda dukhulihim da wurin shigan su alama shaykhihim wurin maluman su wasu gifarihim da neman gafarar su wato wasu juhalul mutasawwifa inda sima'ihim wajen jin su ma sun rike wannan wani idan aka faɗi shehin shuwa ne sunan kawai ya ji zai iya faɗi ya sujada saboda girmama suna. wani ko an yaji don suna ba zai iya haka ba amma in ya shiga inda yake to zai iya faɗi ya mushi wannan sujada ya roke shi ya nema mushi Allah gafara an gano wannan ko fayar alwahidu minhum idza akhadhahu alhalu bi za'mihi ɗaya daga cikin su yakan gani in yanayi ya kama ga rayawansu can yasjudu lil aqdami zai sujada ga waɗannan magabatan dattawan maluman da suka bar duniya suka yi ma addini aiki yanzu irin su shehu dan hujjo sun yi aiki sun yi aiki sun yi jihadi muna mushi fata alheri in Allah ya daina na aljanna a yanzu yayi aiki yayi aiki to amma ya riga ya wuce ya zama magabaci wanda suna ganin in an je wurin shi to misali a duk saa mai sujada na ba da misali da ne galibi ya shahara galibi mutanen zariya ba san abin da kishin botan kabari ba li jahlihi su ce yace eh, ya ce saboda jahilcin shi sawa'un akana lil qibla am ha kai sujadan masu kan yi ma waɗannan maluman da manyan mutanen suna kallon alkibla ne ko koyan ne ko gabas ko ta ina masu su jira suke yi jihalatan Humalin ya ce wannan jahilci ne dalla sa'ihum wa khaba amalihim wannan aikin ya ɓaci kuma ya yi muni an gane wannan ko eh. wannan malam ya kawo ne umarnin mala'iku mataki na gaba ga halitta annabi adam shine mala'iku sun yi sujada sun yi sujadan sannan iblisu ya yi sai iblisu yu'allilu sababin rafdi wannan gaba ce mai muhimmanci za mu yi ta mai zuwa ba ba ya ki ba sai kawo hujjojin shi dalilan da ya sa ba zai wani sujadan ba Allah ya sauke amin an ce ka yi ba ka yi ba kuma ka kana ta hujja Allah ya sauke to za mu mai shi a gurguje sai a kira sallah al-mala'ikatu tasiru li adama wa iblis yarfud mala'iku sun yi sujada